daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 于。 muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan shiri wanda kuma shine fitowa ta uku ta ƙarshe a wannan rana to abun za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi labarin duniya da su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokun san sannan duniyar mu a yau sannan kuma afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu don majin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Fiye da falasɗina hamsin suka yi shahada a yau Alhamis. sojojin yaman sun kawo filin jirgin saman ben gurion hari sau biyu a yau alhamis nahiyar afirka ta kafa cibiyar tattara bayanai akan yanayi to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarun. fiye da Falas ina hamsin ne suka yi shahada a yau alhamis ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa daga safiyar alhamis zuwa yanzu adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun haura hamsin ƙididdigar ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta bayyana cewa a cikin sa'o'i 24 suka wuce an kai shahidai 700 zuwa asibitoci mabanta daga cikinsu da akwai wasu shahidai guda uku da aka fito da su daga cikin ɓaragudai hakanan kuma wasu mutanen da adadinsu ya kai 247 sun jikata yanzu yanzu dai adadin waɗanda aka tabbatar da sun yi shahada daga ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 sun kai 53,762 sai kuma waɗanda suka jikata sun kai 122 da kuma 197 daga sake dawo da yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a kan yankin gaza a ranar 18 ga watan maris adadin waɗanda suka yi shahada sun kai dubu uku da ɗari shida da goma sha uku sai kuma waɗanda suka jikata da suka kai dubu goma da ɗari da hamsin da shida ma'aikatar kiwon lafiya ta kada ta kuma ce da akwai wani adadi mai yawa na shahidai da suke a ƙarƙashin ɓaraguzai da rashin kayan aiki ya hana masu aikin ceto isa gare su adadin ƙananan yaran da suka shahada tun daga fara yakin sun wato sun kai uku jaridar ma'arif ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce isra'ila ta zama saniya ware a duniya jaridar 'yan sahiyoniyar ta ma'arif ta baga wani labari da yake cewa isra'ila tana fuskantar matsalar diflomasiya saboda ci gaba da yakin gaza jaridar ta kuma ce a halin yanzu isra'ila tana fuskantar abin da ta kira tsunami na diflomasiya saboda yakin da take ci gaba da yi a gaza Haka nan, kuma wani sashe na rahoton na jaridar ya soki gwamnatin Tanyahu tare da bayyana ministan harkokin waje wato gadion sa'ir wanda ta ce ba abin da ya dame shi kamar ci gaba da zama akan kujerarsa da kuma cewa baya fahimtar girman masifar da take tunkaro isra'ila har ila yau jaridar ta yi suka ga ministar sufuri miri rigib da cewa saboda ta'annuti ta ƙin furci da cewa isra'ila tana ƙarƙashin takunkumin zirga-zirga ta sama kuma abu ne mai yiwa ta fuskanci takunkumi na ruwa akan ministan ilimi yoav kish da yi da cewa ta yi babu abin da yake gabansa sai rikicin siyasa a kan jami'ar tel aviv maimakon ya mayar da hankali a kan yanke alaka da jami'o'in duniya suka yi da jami'o'in isra'ila dangane da harkokin bincike to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran sojojin yaman sun kai wa filin saukar jiragen sama na bin goriyan hari sau biyu a yau alhamis a karo na biyu sojojin kasar teman suka sanar da kai hari a kan filin saukar jiragen sama na bin gorion a matsayin ci gaba da taimakawa falasinawa da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke kisan wato kisan kiyashi sanarwar ta sojojin na yaman ta kuma ce makami mai linzami da suka harba wanda ya fi sauti sauri kuma ya sauka a inda aka harba shi wato filin jiragen sama na yafa da ke ƙarƙashin mamaya da ake kira da bin gorion harin ya tilasta miliyoyin 'yan sahiyoniya guduwa zuwa maɓuya sanadiyar gittawar makami mai linzamin da aka harbo shi daga ƙasar yaman hakanan kuma an dakatar da zirga-zirga a filin na bin gorion da safiyar yau ma dai kakakin sojan ƙasar ta yaman janar yahaya sari ya sanar da harba makami mai linzami zuwa tel aviv da kuma jiragen sama marasa matuki zuwa tashar jiragen ruwa ta haifa janasari sari ya tabbatar da cewa sojojin neman za su ci gaba da kai har-hare a kan haramtaccen ƙasar isra'ila har zuwa lokacin da za a dakatar da hayaki a gaza majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa matuƙa akan taɓarɓarewar yanayin 'yan hijira a gabashin ƙasar chadi. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa da akwai damuwa mai zurfi a kan halin da 'yan hijirar sudan suke ciki a gabashin ƙasar chadi saboda rashin masu bayar da kuɗaɗen taimako da za a kula da su ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ɗin a fagen ayyukan agaji sun ce ana samun kwararar 'yan hijira daga sudan zuwa gabashin ƙasar ta chadi da kuma 'yan asalin ƙasar ta chadi da suke komawa gida daga sudan ɗin tun da yaƙi ya ɓarke a sudan zuwa yanzu an yi rajistar kwararar 'yan sudan masu yawa a cikin wata ɗaya kaɗai kamar yadda ƙididdiga ta bayyana 'yan sudan dubu biyar ne suka shiga cikin ƙasar ta chadi sai kuma 'yan asalin chadi da suka koma gida a jihar indi da yankin fira a gabashin ƙasar da su kuma sun kai dubu tara sanarwar ta majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da cewa wannan sabon adadin ya karu ne akan wasu 'yan hijira miliyan ɗaya da sun daɗe da shiga gabashin chadin tun daga fara yakin basasa sudan ɗin a tsakiyar watan afrilu na shekara ta 2023 mai magana da yawan majalisar ɗinkin duniya stephen durek dujarik ya ce siyasar da ƙasar chadi take aiki da ita ta buɗe ƙofofinta ga 'yan hijira ne ya bayar da damar yin haka hakanan kuma ya bayyana cewa wuraren da aka ware domin tafiyan hijirar ba za su iya ɗaukar su ba yana cewa mafi yawancin masu kwararowa mata ne da ƙananan yara da suka kaɗu saboda yakin da ake yi a can sudan ɗin nahiyar afirka ta kafa wata cibiya ta tattara bayanai akan yanayi nahiyar afirka ɗin a ƙarƙashin tarayyar afirka ta kafa cibiyar da ke kula da sarin samaniya domin tattara bayanai wacce ke da matsuguni a birnin alkahira na kasar masar sabuwar cibiyar dai wato za ta fara aiki nan gaba kuma za ta rika musayar bayanai da take tattarawa da cibiyoyin kasashen da suke a faɗin nahiya don kuma cibiyar za ta kyautata ayyukanta ta hanyar harba taurarin ɗan adam zuwa sararin samaniya domin karɓar bayanai daga sama da kafa cibiyoyin bibiyar yanayi domin yin musayarsu da ƙasashen nahiyar afirka da ma wasu ƙasashe da suke wajen nahiyar. To ma sauraro ƙarshen labaran duniyar kenan yanzu abin da zai biyo baya shine sharhin bayan labarunmu idan aka gama sauraron shi kuma sai ku ji shirin nan na kokon san daga shi sai shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma mu karkare da afirka a yau to amma kafin ku fara saurare a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mala ibrahim musa editan jaridar al-mizan wanda mahaifinsa ya rasu laji kansa ya masa rahama ya kuma ba da haƙuri ga waɗanda ya bari to ga shirye-shiryen namu sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan shirin amurka akan shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza ta hanyar amfani da shigar da kayan agaji ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku bayan gushewar watanni 18 na tarayyar da amurka ta yi da 'yan sahiyoniya wajen kisan falasinawa a cikin kwanakin bayan nan amurkan ta cire rigarta ta fata kura ta sanya wace ta ɗinka ta rigar tinkiya tana magana akan shigar da taimako da kayan agaji a yankin gaza jaridar financial times ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa shirin na amurka na shigar da kayan agaji gaza zai zama ƙarƙashin wata cibiya wacce aka bar wato saninta cikin duhu a ƙarƙashin kulawar 'yan mamaya da kuma 'yan ina da yaƙi da za su kasance masu tsaron waɗannan cibiyoyin jaridar ta ci gaba da cewa a halin yanzu da akwai 'yan ina da yaƙi da ake biya kuɗi sun riga sun isa falastinu da ke ƙarƙashin mamaya domin fara shirin aiwatar da wannan shirin na amurka jaridar ta kuma ci gaba da cewa cibiyar da za ta aiwatar da wannan shirin ita ce cibiyar ayyukan agaji ta gaza wacce aka yi wa rajista a ƙasar switzerland kuma raba kayan agaji ne a cikin yankunan da za su kasance a ƙarƙashin mamaya. Hakanan kuma da akwai ƙungiyoyin 'yan ina da yaƙi, in ji wannan jarida. irin waɗanda ake kula jejeniya da su a biya su kuɗi su yaƙi ko kuma su yi gadi da tsaro hakan yana nufin cewa babu wata rawa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kama a ce majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashinta kama orwa za su taka gashi kuwa abin da yake faruwa a gaza shine iftila'i mafi girma a duniya wanda dan adam mai kirkira a ƙarƙashin wannan shirin wuraren bayar da kayan agaji ɗin duk za su kasance a kudancin gaza ne da zai sa falasɗinawa su baro arewacin yankin saboda su karbi mafi karancin abin da suke da buƙatuwa da shi na rayuwa majalisar ɗinkin duniya tana cikin waɗanda suka fara fitowa suka nuna ƙin amincewa da wannan shirin tun lokacin da aka bijiro da da magana a kansa tana mai cewa wani dodorido ne kawai kuma za a fake da shi ne domin a aiwatar da siyasar tilasta wa inawa yin hijira cibiyar ta ce za a raba abinci wanda ya kai kwanuka miliyan 300 a cikin kwanaki 90 kowane kwano daya kudinsa shine dala daya da santi talatin. a cikin wannan kuɗin da akwai albashin da za a biya 'yan ina da yaƙi da zai zama aikin su shine su ba da kariya da tsaron waɗannan wuraren da za a raba abincin a cikin su kamar yadda wannan jarida ta financial times ta ambata tare da cewa babu wata alama daga kasashen da an san su a duniya su ne suke bayar da taimako na ayyukan agaji irin wannan da wata tafitacce za ta ba da kuɗi alamar tambaya a nan ita ce ta yana kudaden za a aiwatar da wannan shirin za su fito ana kuma sanyin amfani da fitattun mutane wajen aiwatar da shirin kamar tsohon shugaban shirin abinci na duniya wato world food program david beasley wanda ba da dadewa ba ya je gana da tony blair tsohon firaministan birtaniya a wurin manazarta da dama shirin ba wani abu ba ne da ya wuce mayar da ƙungiyoyin agaji na duniya da aka saba da su wanda suke da ƙwarewa wajen gudanar da ayyuka irin wannan a gefe saboda a shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza domin ta hanyar waɗancan ƙungiyoyin watakila zai yi wuya a iya aiwatar da dukkanin abin da ake son cimwa ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Masu sauraro yau Alhamis ɗaya ga watan Hurdor shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 24 ga watan Zulkida shekara ta 1446 hijira kamariya. har ila wacce ta yi daidai da 22 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kusan cewa yau ce ɗaya ga watan hurdot ranar girmama babban malamin falsafa ɗan ƙasar iran sadruddin muhammad shirazi wanda aka fi saninsa da mulla sadra ko kuma sadrul muta'allihin an haifi mulla sadra a ranar tara ga watan jamada ula shekara ta 880 hijira kamariya a garin shiraz da ke nan tsakiyar ƙasar iran sheikh baha'i ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a zamanin sarakunan safawiyawa ne ya koya wa mulla sadra ilimi da kuma halaye masu kyau sannan ya sami ilimin irfan da sanin allah daga hannun babban malami a zamaninsa wanda ake kira mirdamat sannan ya karanci ilimin tabi'a da hai'a da kuma taurari daga hannun hakim abdulkasim mir fandaraski babban malami a zamaninsa bayan da mulla sadra ya fahimci falsafal ishraq da kuma masha'iyya sai ya samar da wata makarantar falsafa wacce ake kira hikmatul muta'aliya har ila yau ya san ilmin irfan na muhiddin arabi kafin rasuwarsa ya karantar da ilmin falsafa da irfan da kuma hikmatul muta'aliya ya sanya su a cikin littattafan asfarul arba'a bayan rayuwa cike da albarka sadrul muta'allihin ashirazi ko kuma mulla sadra ya rasu a birnin basra na kasar iraq yana dan shekara 70 a duniya kuma a halin yanzu kabarinsa na cikin birnin basra masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1246 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan zulkida shekara ta 200 hijira kamariya limami na takwas daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato imam aliyu bin musa Rida alaihi masalam ya fara tafiyarsa daga madina na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa birnin maru cibiyar mulkin sarki mamun Dan sarki haruna rashid ɗaya daga cikin sarakunan abbasiyawa a lokacin wanda yake arewa maso gabacin ƙasar iran na lokacin kafin haka dai bayan da sarki mamun ya kashe ɗan uwansa amin bayan mutuwar mahaifinsu sarki haruna rashid sai ya gaba wanda ya rage kuma yake barazana gare shi a cikin shugabanci ko kuma malaman addini a lokacin in banda imam rida salam don haka ne makusantansa suka ba shi shawara ya tilasta masa dawowa zuwa birnin maro inda sarki mamun yake don ya sa ido a kan ayyukansa da haka kuma sarki mamun ya tilasta wa imam rida salam barin madina da kuma zuwa garin maro bayan isarsa maro sarki mamun ya gabatar wa imam rida salam shawara kan cewa zai sanya shi waliyil ahad nashi wato mai gadonsa bayan wafatinsa amma imam rida salam ya ki karba amma a lokacin da ya matsa sai ya ce ya yadda tare da sharaɗin ba zai ba da umarni ko kuma ya hana ba sannan ya faɗa masa cewa zai mutu kafin shi mamun a cikin wannan hali ne da imam rida salam ya yi amfani da wannan damar da ya samu ya yada masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da ya kai ga sarki mamun ya fahimci kuskurensa da ya kawo shi birnin maro mabiyansa sun yawa ta yadda idan da ya ga dama yana iya kwace mulkinsa daga birnin maro daga nan sai sarki mamun ya shirya kuma ya kashe shi da guban da ya sha da shi a shekara ta 203 hijira kamariya a halin yanzu hubarin imam aliyu dan musa arrida alaihi salam yana birnin mashhad da ke arewa maso gabacin kasar iran inda miliyoyin masoya iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke ziyartarsa daga dukkanin kasashen duniya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan hurdor shekara ta 1959 hijira shamsiya gwamnatin jimmy carter na ƙasar amurka ta fara sanya wa jumhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki tun bayan nasarar junju halin musulunci nan kasar iran ne amurka ta rasa amfani da take samu daga kasar iran kafin nasarar junju halin musulunci a shekarar 1979 bayan ta bi hanyoyi da dama don kifar da jaririyar jimuwar musulunci ta iran ta kasa sai amurka ta koma kan ɗorawa kasar iran takunkuman tattalin arziki don takurawa gwamnati da ko mutanen kasar su miƙa kai ga bukatunta. amma imam ku kudisa sirru wanda ya jagoranci juyin juya hali musulunci a nan kasar iran zuwa nasara ya faɗa mutanen kasar iran kada su ji tsoron takunkuman tattalin arziki don takunkuman za su sa mutane su tashi kan kafafuwansu su kuma gina kasar su ya ce wa'annan takunkuman alheri ne ga mutanen kasar iran ya ce wa'anda suke jin tsoron takunkuman tattalin arzikin amurka a akan a jamhuriyar musulunci ta iran to suna kallon duniyar su ne kawai tun daga lokacin har zuwa yanzu gwamnatocin amurka da suka zo daga baya sun ci gaba da ƙara yawan wa'annan takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar iran da haka kuma don dakatar da irin ci gaban da ƙasar take samu a dukkanin fannonin ilimi a duniya wanda ya tabbatar da maganar imam khomeini kudisa sirruhu na cewa takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar iran mai amfanin ƙasar ne masu sauraro ko kusan cewa shekaru 35 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan mayu shekara 1990 miladiya ministocin harkokin waje na kudanci da arewacin ƙasar yemen sun fito a gaban kafafen yada labarai sun bayyana cewa daga yanzu kuma kasashen biyu sun dunkile sun zama ƙasa guda wato ƙasar yemen kaɗai bayan haka ne majalisun dokokin kasashen biyu suka sake rubuta kundin tsarin mulkin kasar sannan suka amince da shi a yanin zaman da majalisun biyu suka yi sannan da ƙarshe dai aka zaɓi kanar ali abdallah sale ya zama shugaban ƙasar ta yemen kafin haka dai a shekarar 1914 miladiya ne a cikin wata yarjejeniya turawan ingila 'yan mulkin mallaka da kuma amir uturi usmani suka raba ƙasar yemen gida biyu ma yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan halin yunwa da ya addabi mutanen Gaza a lokaci ɗaya da kudiragen yaƙi na haramtaccen ƙasar Isra'ila suke ci gaba da yi musu kisan kiyashi. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Idan mutum ya dube abin da yake faruwa a Gaza na bakar azaba da aka sa mutane a ciki zai ji kunyar cewa ya yi tariya ta 'yan adamtaka da waɗanda suke azabtar da su. Mutum kuma zai ji kunya da zai ta sa ya ji tamkar ya nutse a cikin ƙasa saboda ba shi da katabus ɗin da zai iya yi ya rage waɗannan bayan allah ɗin alhalun da aka jefa su a ciki na yaƙi da kuma yunwa amfani da yunwa a kan kowane irin mutum abu ne da dokokin ƙasa da ƙasa suka haramta shi suka mayar da shi laifi bahaushe ma ya ce ba a yin horo da yunwa sai dai kuma gashi nan yana faruwa idan duniya ba tare da an iya tilasta wa 'yan sahayoniya su dakatar da wannan bakin laifin da suke tafkawa ba a kan jinsin bil'adama wanda 'yan nazi a ƙarƙashin adolf hitler ba su yi musu kamarsa ba a daidai lokacin da donald trump yake tara tiriliyoyin daloli daga kasashen laraba uku da ya ziyarta al'ummar gaza sun kasa samun wani shugaba na laraba guda ɗaya wanda zai bugi kirji ya buƙaci a buɗe hanyar da za a kai musu burodin da za su ci watakila ba domin ƙawancin gwagwarmaya da ya haɗa jamhuriyar musulunci ta iran hamas jihadul islami da ƙungiyoyin falasinawa masu ɗauke da makamai ba da hezbollah ta lebanon da ansarullah na ƙasar yaman waɗanda an ga abin da suka yi na taimakawa falasinawa da ake zalunta to da musulmi da duk wani ma'abocin 'yanci bai san inda zai sa kanshi ba a wannan duniyar da ta kafircewa 'yan adamtaka balle ta miƙa hannun taimako ga waɗanda ake zalunta alamun yunwa sun fara bayyana a gaza tun a tsakanin shekara ta 2023 zuwa ta 2024 daga cikin shagunan unguwanni da kasuwanni saboda karewar abincin gwangwani da shi ne mutanen gaza suka dogara da shi abin da ya biyo baya shine bacewar garin shinkafa da alkama daga kasuwanni da haka ta faru sai mutanen gaza suka koma sayan hatsin masara da sha'ir da ake yin abincin dabbobi da shi a gaza ba cimakar mutanen falasɗinu ba ce tun daga wancan lokacin yunwa da yaƙi ya suka zama wasu tagwayen makamai da suke aiki a kan mutanen gaza kuma babu wani sauƙi da ake samu idan ba karuwar yunwar da ma yaƙin ba ga misali a cikin mako ɗaya na bayan nan babu ranar allah da 'yan sahayoniya ba su yi falasɗinawan da ba su gaza ɗari kisan kiyashi ba kuma daga lokacin da aka fara wannan yaƙi kamar yadda muka ambata tun shekara ta 2023 yunwa take karuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ta yin gargaɗi a kan yunwar da ake fama da ita a gaza gargaɗi na ƙarshe shine wanda ya fito daga hukumar lafiya ta duniya who a wannan litinin ɗin da ta gabata 19 ga watan biyar na shekarar nan ta 2025 ta bakin babban wato shugaban wannan kungiya adhanom gibrisius adhanom gibrisius ya bayyana cewa <clears throat> ya bayyana cewa da akwai mutane miliyan ɗaya da suke fama da matsananciyar yunwa a gaza saboda rufe iyakoki na shigar da kayan agaji da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi a tsawon fiye da watanni biyu a cikin kwanaki kusan tamanin kenan a rufe iyakokin shigar da kayan abinci zuwa cikin yankin gaza har ila yau hukumar lafiya ta duniya ta ce a cikin waɗannan kwanakin na hana shigar da kayan abinci na bayan nan kenan an tabbatar da mutuwar ƙananan yara 57 saboda yunwa da rashin abinci mai gina jiki. ita kuwa cibiyar falasɗinawa ta kare haƙƙin bil'adama cewa ta yi da akwai fiye da ƙananan yara dubu sittin da biyar da suke fuskanta hatsarin mutuwa saboda yunwa da rashin abinci mai gina jiki hotunan da ake nuna na waɗannan yaran suna da firgitarwa domin babu kamai a jikinsu daga tsoka sai kashi sun riga sun yi wato rama mai ban tsoro a cikin ɗaya daga sansanonin 'yan hijira da falasɗinawa suka yi cunkoso a cikin su a tsakiyar zirin gaza ƙura ce kawai take tashi ta rufe wurin baki ɗaya himomin da suke a wurin kuwa a hargitsa suke babu tsari babu abin da ake ji yana motsi sai sautukan ƙananan yara da yunwa take cinsu shafin nan na aljazira net ya haɗu da ɗaya daga cikin 'yan hijira da ke wannan sansanin mai suna ahmad muhammad club wanda shekarunsa sun kai arba'in gajiya ta ci karfinsa kuma bai iya buɗe baki ma ya magana ba ma sai ya magana ba za a iya gane cewa lallai bakar yunwa tana tare da shi yan kalmomi kaɗan da yake iya furtawa ba su wuce cewa ba ba mu taɓa shiga yanayi irin wannan ba babu fulawa ta yin burodi babu abinci Abin da yake samu yin kuka shine da ƙananan mu suke tambayar mu abinci a kowane lokaci alhadi ba mu da shi daga tsakiyar zirin gaza ahmad ya fara tafiyar dole tsakanin yankin rafa da Khanunus da kuma yankin jarbala a ƙarshe dai ya samu ya tsaya a sansanin 'yan hijira na nusairat wanda ke tsakiyar gaza a cikin wata hema wacce babu duk wani abu da rayuwa take da bukatuwa da shi babu ruwa a ciki babu wutar lantarki babu kuma abinci abin da ahmad da yake faɗa shine cewa ina kai da komowa tsakanin wuraren da ake raba abinci na taimako saboda in sama wa ‘ya'yana abincin da za su ci sai dai a mafi yawancin lokuta ba na samun abincin balle in kai musu su ci idan na yi sa'a na samu abincin dan kai musu su ci ni kuma in kwana da yunwa yanayin da ake ciki kenan ya yi tsanani juriyarmu ta kusa karewa duk wanda ya samu abinci a rana ɗaya a gaza wato ya samu abinci da zai ci so ɗaya a rana ɗaya to wannan shine mai arziki al'umma gaza suna cikin yunwa ta hakika ya kuma kara da cewa ba mu taba shiga cikin yanayi irin wannan ba na yunwa mai tsanani a wasu lokutan ina tafiya ina faduwa saboda tsananin yunwa babu fulawa ta kare idan kuma an same ta to ta yi tsadar da ba za mu iya saya ba a cikin karamar hemarsa ahmad da 'ya'yansa ƙanana ba su da abincin da za su iya magance yunwa cikinsu bai kuma san ko idan gobe ta yi ba za su iya jura yunwar da za su fuskanta a wannan ranar tambayar da muke yi a cikin damuwa mai tsanani ita ce menene abin yi in ji hamad muna cikin kiɗima ba mu cin komai muna miƙa ƙoƙon baranmu ga duniya muna roƙon duk wani mahaluki ma'abocin rayuwar lamiri da ya cece mu hatta a cikin ƙasar da ta fi talauci a duniya ba a shiga cikin hali irin wannan da muke ciki ba yunwa ta ci dunin gaza yankin gaza yana rayuwa a cikin wani irin Iftila'i, mai tsanani wanda bai taba shiga irinsa ba tsawon tarihi kakab kwararru na majalisar ɗinkin duniya suna cewa yankin baki ɗaya yana gab da fadawa cikin yunwa ta bai ɗaya idan ma ba a ce ya riga ya fara fadawa a cikinta ba. yanke shigar da taimako da agaji da kuma rusau ɗin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi a yankin gaza suna cikin dalilan da suka jaza rushewar tsarin samar da abinci baki ɗaya a wannan zirin su ko inawa a gaza da dukkaninsu 'yan hijira ne saboda an rushe musu gidaje suna rayuwa a cikin hemomi ba abin da za su iya yi domin samun abin kaiwa bakin salati sai zarya a tsakanin wuraren da aka ware domin raba abincin taimako da kyauta wurare ne da mutane masu aikata alheri suke aikewa da kayan abinci wasu kuma suna dafawa saboda allah su raba wa al'ummar gaza da take fama da yunwa wanda ya samu ya ci abinci sau ɗaya a rana ya rabauta domin wurare irin waɗannan na dafa abinci kyauta ɗin sun yi kaɗan ba su ishi yawan mutanen gaza da suke fama da yunwa ba ahmad ya ɗaga muryarsa da ƙarfi yana yin kira ga duniya ku ceci 'ya'yanmu da suke faɗuwa a gaban idanunmu suna mutuwa saboda yunwa muna da buƙatuwa da komai rayuwar da babu abinci tana da wuyar jurewa wannan shine halin da mutanen gada suke ciki mutanen da suke zagaye da 'yan uwansu musulmi ta kowace kusurwa waɗanda suka tarayya da su a harshe da al'ada amma sun kasa miƙa musu guntun burodi da za su ci su tserato da 'ya'yansu daga mutuwa Su masu sauraro a nan za mu da sa'aya ku ziyarci shafinmu na intanet www.tafsatv.com Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahotannin da suke bayyana ire-iren nasarorin da sojojin Sudan suke samu ne a arangamar da suke yi da mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces musamman nasarar da suka yi na kwace iko da yankin al da ke cikin hamadar arewacin darfur da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sojojin sudan sun sanar da kwato yankin al'atron da ke cikin hamadar arewacin darfur baya ga garin alhawi da kuma garin umu samima da ke arewacin kordofan a halin da ake ciki kuma mutane goma sha hudu ne suka mutu a wani lugudan wuta da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi a kasuwar naibasha da ke sansanin abu shuk na 'yan gudun hijira a alfashir yayin da sojojin sudan suka tabbatar da ci gaba da fafatawa da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces gwamnan darfur mini arko manawi ya sanar da mamayar da sojojin sudan suka yi a yankin al'atron da ke cikin hamadar arewacin darfur ya kara da cewa an gudanar da aikin sojin ne cikin daidaito da kuma haɗin kai tsakanin rundunar haɗin gwiwa da sojojin sudan inda ya yi nuni da cewa sun janyo babbar hasara ga dakarun kai ɗaukin gaggawa tare da sojojin hayar su sannan ya yi bushara nan kusa kaɗan ga gwamnatin ƙasar majiyoyin soji sun ce matakin na gaba da sojoji za su ɗauka shine zuwa almala yanki mai matuƙar muhimmanci da ke makwabtaka da alfashir da tuni sojojin sudan da mayakan da suke goya musu baya suka kwace iko da shi haka zalika sojojin kasar sudan sun koma aikin soja a yankin great kordofan inda suka kwato garin alhawi da kuma garin umu samima da ke arewacin kordofan bayan kwashe dakarunsu daga al'ubai babban birnin jihar kordofan ta arewa a wani labarin kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kaddamar da wani hari da jirgin sama maras matuki ciki kan dakarun garkuwan sudan masu tallafawa sojojin kasar inda suka kashe sojoji bakwai tare da raunata wasu na daban an kuma kashe mutane goma sha hudu a wani harin makami mai linzami da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kai a kasuwar naibasha da ke sansanin abu shok na 'yan gudun hijira a alfashir a baya jami'ar kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a sudan kilimatin inkwata salami ta yi gargadi kan mummunan halin da ake ciki a sansanin abu shok da zanzam na 'yan gudun hijira a arewacin darfur inda ta yi kira da a tsakaita buɗe wuta cikin gaggawa don ba da damar kai kayan agaji a yadda ake ci gaba da gwamza faɗa dubban mutane da ke tserewa faɗan da ake yi a yankin darfur na ƙasar sudan na kwarara cikin ƙasar chadi a ƙoƙarin tserewa domin tsira da rayukansu yakin da ya yi sanadin mutuwar dubun dubatan fararen hula tare da raba 'yan sudan miliyan goma sha uku da muhallinsu sannan ya haifar da rikicin jin kai da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka a matsayi mafi muni a duniya a wani rahoto na daban kuma ya bayyana cewa an gwabza mun fada a sudan tsakanin sojojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa inda dakarun kai daukin gaggawa suka yi hasarar rayuka da kayan aiki masu yawa sojojin sudan da haɗin gwiwar dakarun da suke tallafa musu sun sanar da daƙile wani hari da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi nufin kaiwa kan birnin alhawa da ke yammacin kurdufan yayin da sojojin sudan suka yi shirin shiga birnin nahut tare da kwato shi daga hannun dakarun kai daukin gaggawa a al-salha da ke kudancin ondurman sojojin sudan sun karba iko da manyan yankuna a wannan yanki a wajen birnin naho da ke yammacin kurdufan sojojin sudan da dakarun sa kai masu tallafa wa gwamnatin sojin kasar sun bayyana cewa suna jiran lokacin da ya dace su shiga birnin bayan kwashe kwamandojinsu wanda aka fi sani da alsafana da kuma cin zarafin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi wa jama'ar yankin wanda ya haifar da bacin rai da kyama ga waɗannan dakaru a yanzu birnin a yake karɓi karbi sojojin sudan da dakarun haɗin gwiwa da suke taimakawa sojojin sudan a kudancin andurman a yankin al-saliha wanda aka kwace sama da wata guda ana gwabza faɗa sojojin sudan sun yantar da yankuna da dama na yankin inda suka janyo hasarar rayuka da kayayyakin aiki ga dakarun kai ɗaukin gaggawa sannan da dama daga cikin 'yan tawayen sun miƙa kai ga sojojin sudan masanin tsare-tsare manjo general mutasim abdulkadir ya bayyana cewa babban matsalar 'yan bindigan dakarun kai daukin gaggawa ita ce ba sa aiki bisa dabarun soji sai dai suna amfani da hare-hare da kuma karfin wuta wannan lamari ne da bayan an shagaltu da shi zai koma kan bangaren da ke amfani da shi tsakanin sake ginawa da yaƙi gwamnati na mayar da hankali ne wajen tabbatar da tsaro ta hanyar mayar da hankali ga 'yan sanda bayan sace-sacen mutane da sace-sacen ya karu sakamakon yaduwar ƙungiyoyin da aka fi sani da tail 9 rahotanni sun bayyana cewa sojojin sudan sun yi nasarar kwato garuruwan alhawi da omus samaima da ke arewacin kurdufan daga hannun dakarun kai daukin gaggawa dakarun kai daukin gaggawa sun kai harin bama bamai kan sansanin abu shuk da ke arewacin darfur inda suka kashe fararen hula goma sha tara daga dangi daya su kuma sojoji sun lalata motocin dakarun kai daukin gaggawa ashirin da shida a gabashin birnin alfashir wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin sudan ke kokarin daidaita matsayin kungiyoyin da ke da alaka da kungiyoyin da ke dauke da makamai domin dakile wani abin da ya shafi tsaro kwanakin baya-bayan nan gwamnatin sudan ta zargi takwarata ta kenya da yin katsalandan a cikin harkokinta da kuma zama tamkar wata 'yar damfara wacce ba ta mutunta ikon wasu kasashe majiyar ma'aikatar makamashi da man fetur ta sudan ta bayyana cewa sudan ta sanar da gwamnatin sudan ta kudu cewa mahukuntan sudan sun umarci kamfanonin mai da su fara rufe bututun da ke jigilar danyen mai daga sudan ta kudu zuwa tashar da ake fitarwa a tashar mai a port sudan biyo bayan harin da jiragen sama marasa matuka ciki na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kai kan cibiyoyin arzikin mai a sudan a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa sun zafafa kai hare-hare ta hanyar jefa bama-bamai a jihohin al-ubaid port sudan da darfur da jiragen sama marasa matuka ciki majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki harin da jirage marasa matuka ciki ke kaiwa a matsayin wani kazamin yaƙi inda ta yi gargaɗin kashe fararen hula da dama fashe-fashe da gobara na ci gaba da tashi lamarin da ke nuni da yadda rikicin ke kara kamari a sudan gobarar ta tashi ne bayan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuka ciki guda uku kan ma'ajiyar man fetur a garin Fosti na jihar al-obaid harin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin sudan ke ci gaba da tunkarar wasu jirage da suka kai hare-hare kan makarantar horas da sojojin sama da ke kusa da sansanin sojojin ruwa na flamingo da ke port sudan sansanin sojin ruwa mafi girma a kasar wannan dai shine karo na biyu da aka kai irin wannan hari sannan a sama da rabin sa'a ana ci gaba da samun fashe-fashe a birnin wanda a baya ya sha fama da hare-hare da aka kai kan wasu muhimman wurare da suka hada da tashar jirgin saman port sudan tashar wutar lantarki da ma'ajiyar mai rikici da ya isa yankin na darfur inda dakarun kai daukin gaggawa suka arba makamai masu linzami sama da ashirin a kasuwar da ke sansanin 'yan gudun hijira na aboshok da ke alfashir lamarin da ya sanadin jikatan mutane da suka rasa muhallinsu wannan yanki ne da ni ke fama da matsanancin halin jin kai saboda ci gaba da gudun hijiran iyalai wannan ya sanya matsin lamba sosai kan albarkatu da ayyukan da ake da su tare da samar da ayyukan yau da kullum ya ragu da ƙasa da kashi biyar wannan ya nuna mummunan yanayi da mutanen da suka rasa matsugunansu ke shiga ciki ba su da ma abubuwan bukatu na rayuwa a halin da ake ciki babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matukar damuwarsa kan har-haren da jiragen yaƙi ke kaiwa port sudan yana mai gargaɗin cewa har-haren da jiragen sama marasa matuƙa ciki suka kai a matsayin wani babban ci gaba da kunna wutar rikici sannan a ta bakin mai magana da yawunsa stephen dujarik ya yi gargaɗin yawaitar hasarar rayukan fararen hula da kuma ƙara lalata kayayyakin more rayuwa sakamakon waɗannan har haren da kuma yaɗuwar rikici zuwa wani yanki na 'yan gudun hijira ya yi la'akari da cewa rashin kishin siyasa a tsakanin ɓangarorin da suke yaƙi a ƙasar sudan da tattaunawa yana ƙara ta'azzara rikicin majalisar ɗinkin duniya ta ya kuma gargaɗin ƙara ɓarɓarewan buƙatu da kuma sarƙaƙiyar ayyukan agaji inda mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin ƙai da agajin gaggawa tom fletcher ya yi la'akari da har-haren na barazana ga cibiyar jin ƙai da kuma hanyar shigar da kayan agaji shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar sudan general abdul fatah al-burhan ya faɗa a wannan mako cewa ƙasarsa za ta yi galaba a kan dakarun kai ɗaukin gaggawa da kuma ƙawayensu wannan dai ya zo ne a lokacin jawabin da aka watsa a gidan talabijin na kasar sudan inda alburhan ya tsokaci a karan farko kan har haren jiragen saman yaƙi marasa matuka ciki suka kai a gabashin birnin port sudan a rana ta uku a jere ya yi magana kan gaba ɗayan wurare da ake kai har haren inda hayaƙi ke ci gaba da tashi da sanyin safiya ranar talata ne dai gobara ta tashi a wani ma'ajiyar man fetur da ke filin jirgin saman port sudan da kuma kewayen tashar jiragen ruwa na kudancin birnin biyo bayan wasu ƙararrakin fashe-fashe na abubuwa wannan lamari dai na zuwa ne kwana guda bayan da ma'aikatar makamashi da mai ta sudan ta sanar da cewa an samu tashin gobara a wasu muhimman wuraren ajiyar mai da ke port sudan bayan wasu hare-hare da wasu jiragen sama marasa matuka ciki na dakarun kai daukin gaggawa suka kai hari a ranar lahadin da ta gabata ne mahukuntan sudan suka sanar da cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai har hare kan gabashin birnin port sudan da kuma kasalla da jiragen sama marasa matuka ciki amma kungiyar rapid support forces bata ce komai ba kan lamarin kuma a nasu bangaren kasashen larabawa sun yi allah wadai da hare-haren wannan shine hare-hare na farko da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki suka kai kan port sudan wacce ke kallon gabar tekun bahar maliya kuma ta kasance wurin zama na wucin gadi ga cibiyoyin gwamnatin sudan tun bayan barkewan yaƙi tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu